karar jirgin farko kenan da ya kammala lodi domin tashi da karfe ɗaya ranar wannan laraba jirgin kamfanin kasar habasha wato ethiopia kirar boeing 787 kamar inda ministan sufurin jiragen saman tarayyar nigeria hadi sirika ya kaddamar a wannan rana ta laraba da yake karin haske jim kaɗan bayan kaddamar da tashin jirgin farko kamar inda aka alkawari a wannan rana ta laraba sanata hadi rika ya ce wannan karkatar da sauka da tashin jirage zuwa kaduna fa ba za ta wuce makonni shidan da aka kayyade ba yau allah ya kawo gashi mun zo mun samu kama cikin wani hali da ɗan da jirgi ke sauka yana tashi a abuja ya lalace muka tunanin cewa za mu amfani da kaduna wasu suka ce ba zai yiwu ba gashi allah kadara an yi zahiri mun gani kuma babban jirgin nan da kowa ke sha'awa shauki da kwaɗayi ya ga yana ciki ya sauka daga kasar habasha da kamfanin ethiopian airlines kuma ya ɗebo al'ummanmu kuma fasinjan farko aminu safana wani ƙanina ne wanda ya fito muka gaita da shi yana cike da farin ciki da murna kuma abubuwan da muka sanya a nan wannan tashar ta Kaduna abubuwan suna aiki daidai kamar da kamata ina aka kwana da kamfanonin kasashen wajen da suka ce ba za su zo Kaduna ba ina ganin za su zo ina ganin yanzu tunda sun ga cewa an yi na farko ya daidaitu su ma Allah za su zo ya magana mako shida da kuka alƙawari insha Allah mako shida mako shida ne ba za mu ƙara ban Allah da kuma za a buɗe tashar Abuja nagode Captain Muhammad Joji ɗaya ne daga cikin waɗanda aka baiwa damar kula da sauka da tashin jirage a wannan tasha ta Kaduna kuma ya yi ƙarin haske game da nasarorin da aka samu ya zuwa yanzu. Eh alhamdulillah ka san mutum ba za ka ce komai wai za ka shi ɗari fitan ɗari ba amma alhamdulillah 95 eh, bisa ɗari duk yana da kyau. Ya sauran gyare-gyare. eh jari yaron wannan irin eh, irin ƙananan nan ne waɗanda ba za ka rasa ba ka biyo hanya ka ga yanayin idda ramukan da ake ta aikin gyara duk ba wani foto gaba ɗayanta abin da ya rage kawai kafin ka zo shi mandoran about dan wannan wuri dan kankani kawai shi ya rage na kuma tun daga abuja har nan da mahau tsaro ba za su tsare ka hanya ba ne? za ka gan su a gefe sun tsaya da moto suna kallon abin da ke gudana to ko me fasinjojin da ke cikin wannan jirgi na farko da ya tashi a laraban nan za su ce game da wannan sauyi sunana Muhammad Ibrahim na fito daga Gombe State ne. Ina zaka? Eh za ni Sudan ne. Gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu mika godiya mu ga Allah gaskiya abin ya yi kyau gaskiya. Awal Sani Dangote daga Kano nake. Zan je Khartoum daga can zan wuce Sudan Allah da. Amma ya kaga bambancin da sai kun je Abuja da kuma yanzu da aka ce a tashi a Kaduna. A gaskiya na ji daɗi. Eh, nawa ne kuɗin mota daga nan zuwa Kano? Ai in dan ni ne ma daga yau shikenan a ci gaba kawai. Ba magana wani Abuja. Sunana Abdullahi Dangala Dima Abubakar. Daga ina? Daga Abuja nake. zan je ingila mu dai mun je airport kuma an ɗauko mu da mota da air condition da escort a gaban mu mako shida kawai za ana tashi daga kaduna me ra'ayinka game da yiwuwar ci gaba da tashi anan ko da an gyara abuja eh, ra'ayina shine ya dace ga 'yan kasuwa na ƙasar nan su taimaka ma wannan hilin jirgin ya ci gaba da kwasa mutane da kaduna kenan zuwa kasashen turai tsaro ne ake ta jin tsoro a jihar kaduna ya kaga tsaron eh to magana tsaro gaskiya mu dai bamu ga wani abu da zai iya tayar mutum da hankali hankali ba wanda zai hana shi zuwa wannan filin jirgi sunana Hauwa manu daga ina nan kaduna state za mu tafi india new delhi me shawara game da magana da ake cewa bayan makonni shida za a bar nan a koma abuja canza a shi haka eh eh kamar mu yan kaduna ba sunana abdullahi husaini daga kaduna ya kaga tsare-tsaren da aka tsare-tsare ya yi kyau wannan din zai bada dama wajen bunkasa tattalin arzikin wannan bangaren kuma har ya zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa dai ana iya ganin ma'aikata ko ta ko ina a wannan tasha ta jiragen sama da ke Kaduna da ake ta gyare-gyare ko da yake dai kuma mahukunta sun yi ittifaki cewa waɗannan gyare-gyare ba za su kawo wata muskila ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya